yanzu haka al'ummar garin dan tudu da ke lajinge a karamar hukumar mulkin sabon birni da ke gabacin sokoto na ci gaba da jimamin mutane tara da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin wani mutumin garin da ya samu tsira daga harin ya shaida min cewa dama mutanen garin sun samu labarin cewa akwai yiwuwar 'yan bindiga na kan hanyar kai hari a garin ana wannan zance kwatsam sai suka aukawa garin dama an kira mu an ce suna kai su duk an ka tsaya ana shayi kawai sai sun ka lallabo sun ka lallabo akwai wata rihewa wani sai sun ka zazo ta wurin ka kawai sun ka mutanen nan sun ka kama ni mutum goma na sun ka halbe tara Allah ya musu rasuwa gudan na na an yi su kutu da shi kuma daga cikin waɗanda mutanen da an ka halbe gaba ɗaya kowane mata tana can gare su yanzu wani irin yanayi aiki ciki wurin to yanayi za mu na zaune muna karɓar Na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni Ayuba Hashimu wanda ya tabbatar min da aukuwar lamarin abinda ma yasa ya katse halarta wani taro da yake yi a babban birnin tarayya Abuja ya dawo gida. sai dai lokacin da muke magana yana kan hanya baya da cikakken natsuwa akan haka ne na tuntuɓi mataimaki na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar malam muhammad wanda ya tabbatar da cewa rabo da muka fara samu da dare an samu mutane guda takwas wanda aka kashe daga baya muka samu rahoton cewa mutum tara ne ba mutum ba mutum takwas ba da satin nan kuma an doko mutum ɗaya wanda suka raba a kafa aka kawo shi asibiti har dai lokacin da aka ɗauke shi zuwa sokoto ina tare da shi ainihin shi wanda aka raba a kafa. To amma su da eh. aka ce an ɗauka kun samu wani labari game da su? Eh to akwai wasu mutane da aka da aka ɗauka amma wasu daga cikin su kamar kwara uku ne zuwa shida sun samu kuɓa da sun dawo. Kamar eh. wani bayani da na samu ga wani mutumin ƙauyen ya ce duk waɗanda aka kashe an tafi da matansu gaskiya ne? Eh to mafi yawanci sun ɗebe mata amma har yanzu ba mara tabbacin ko da matansu ne saboda tun lokacin da abin ya faru mu zirga zirga ne muke yi magare cewa an samu ainihin samun kwanciyar hankali ko da ya yake. wani batu da jama'a ke furtawa akan wannan kisan shine yankan rago ne yan bindiga suka yi wa mutanen da suka samu shiga cikin garin shine suka samu mutum tara sun kai musu yankan rago haka wanda su ne kamar cikin matsaran garin ko kuma ce yan banga na garin. Na tambayi mashawarcin na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar ko menene hakikanin yadda kisan yau wakana? Harbi ne suka yi musu fatan yadda suke yi irin harbin nan sai su aza mutum bindiga ta makogaran shi sai su harba ka san irin bullet in ya ɗebi makogaron mutum ya yakan yi kamar an yanka da wuka ne duka ta waya ne suka harbe su mafi yawanci masu gidajen nan ne farkon shiga gari irin gefe gefen gari haka su ne suka sama. Wannan dai na zuwa ne lokacin da mahukunta a jihar da ma tarayyar Najeriya ke cewa ana samun nasara kan 'yan bindiga. Inda ƙasa ga wata biyu, ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya ziyarci yankin na gabacin Sokoto tare da baiwa jama'a tabbacin azamar su ta samar da sauki ga rashin tsaro a yankunan. na tambayi wani mazaunin karamar hukumar mulkin sabon birni ya zuwa yanzu ko an samu sauƙin matsalolin yadda kasan farashi yana tashi a ƙasar mu haka kullum matsalolin tsaro suke ƙara haihuwa ƙasar gobe ban irin walakancin da suka shiga kura sati biyu da suka ko sati uku da suka gabata abin da suka yi suka yi haka nan dunkawa shekaran jiya su ma sun shiga sun kashe wani ban Allah matsalolin kuma ga sunan kullum ƙara hawa suka yi duk da yake kwanan baya an samu rahotannin cewa jami'an tsaro na fafatawa da 'yan bindiga a yankin na gabacin sokoto kuma jami'an tsaro na sa kai da ma 'yan banga suna iya kokarin su amma dai matsalar rashin tsaro a iya cewa ta zama ƙashin bakin tulu a yankin na gabacin sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya